bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu da saduwa a wannan yammaci barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da takwas ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1424 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na biyu ga watan 11 shekara ta 2003 miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 115 cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran yau kuma za mu tashi farkon aya ta 116 mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت عرف قوم ظلموا كمثل ريح فيها سر أصابت عرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون وبنجد إن الذين كفروا lalle waɗanda suka kafirta lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a dukiyoyinsu da adadin ƴaƴansu ba zai wadatar da su komai ba daga azabar ubangiji dukiya ba ta iya tsarewa mutum azabar Allah matukar bai yi imani ba haka yawan ƴaƴa ko yawan dangi ba su iya kare mutum daga fushin Allah ko azabar Allah matukar bai yi imani ba wa ulaika ashabun nar irin waɗannan kuma su ne ma'abota wuta hum fiha khalidun suna masu dawwama a cikinta idan sun shiga don kai agaji a inda wata annoba ta sauka ambaliyar ruwan sama ko wata cuta ko kwalara ko wata matsala ta rayuwa yawanci kungiyoyin kafirai na duniya sukan ba da agaji ko na kayan abinci ko kayan tufafi na sawa ko magani misalin irin abin nan da suke ciyarwa a wannan rayuwa ta duniya rashin tasirinsa ka salirihin. kamar misalin iska ce ta taso fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fiha a cikin iskar akwai sirrun lafazin asir bisad yana nufin albardu shadid sanyi mai tsanani waɗansu malaman sun fassara shi da cewa annar wuta kamar iska ce ta taso kuma tare da wuta ko kuma iska ta taso tare da sanyi mai tsanani ta haɗiɗiye ta cinye dukkan amfanin gonar gaba ɗaya ko kuma da iskar ta taho tare da sanyi mai tsanani sai ta sauka a wata gona ta lalata dukkan amfanin gonar domin idan mun fassara sirru da cewa shine iska a wato sanyi mai tsanani wato irin sanyi na jaura wanda yakan busar da bishiya da ganyenta ma gaba ɗaya idan ya sauka akan amfanin gona yakan lalata amfanin gonar eh, gonar ta zanto kamar an kona ta gaba ɗaya to ballantana kuma idan mun fassara sirrin da cewa ana nufin wuta kenan asabat harsa qaumin zalamu anfusahum lafazin hars wato masdar ne na harasa yahrisu harsan yana nufin noma abinda aka noma to amma kuma alhars anan ana amfani da shi a matsayin almahrur wato min babu itlaqil masdar ma iradati ism al-maf'ul alhars ana nufin almahrur yani kama rihim fiha sirrun asabat mahrusa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakathu gaba ɗaya sai ta lalata shi ya daidaita ya zanto baya da amfani ubangiji ta'ala ce wa ma Allah ubangiji ta'ala bai zalunce su ba walakin anfusahum yuzlimun sai dai kawunan su suke zalunta su da kansu wato abinda ake nufi duk abinda kafirai suke ciyarwa na dukiya dan tallafa ma dan agazawa da sunan jin kai da sunan tausayin bil adama su kai taimako can su kai agaji can ko miliyan nawa suka kashe ba da tasiri a wajen Allah kuma ba za a ba su lada ba domin suna yin abin abin yana lalacewa saboda sharaɗin karɓar aiki a ba mutum lada akai shine imani da Allah ingantaccen imani wanda babu shirka a cikinsa babu sanya ma Allah kishiya babu jingina masa ɗa ko mace kowa ko kani wannan shine hakikanin imani da Allah wanda yake da irin wannan imanin to idan yayi aiki na gari sai wannan imanin ya zama sababin karɓar aikin nashi wanda baya da irin wannan aikin duk irin wanda baya da irin wannan imanin duk irin aikin da zai ba za a karbe ba kenan ba za a ba shi lada ba ina fata an fahimta baya da lada a wajen ubangiji subhanahu wataala shine kama salarihim fiha sirrin asabat sirrun asabat hasa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yuzlimun sai Allah ya يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي في صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ومن يا أيها الذين آمنوا يا وطن دسكي إيماني لا تتخذوا بطانة من دونكم kada ku riƙi abokanan shawara abokanan sirri min dunikum waɗanda ba a cikin suke ba lafazin bitana na nufin duk wanda za ka sirranta masa wani abin da ya shafe ka ya shafi al'ummarka ya shafi ƙasarka ya shafi addininka kar ka riƙe abokin shawara domin bitana ɗin asalinsa a larabce na nufin cikin tufafi kamar nan bayan sai ya zama zihara cikin kuma shine bitana muttaqina ala furushin batainuha min istabraqin wajen aljannatayn da. bata'in kaga jam'i na bitana zihara wato wajen kenan bitana kuma ciki ma'anarsa ta biyu lafazin bitana na nufin wato yar ciki dukkan rigar da a ciki kake sa ta sai ka dora wata akai kamar irin singlet za a kira ta da suna bitana dukkan dai abin da zai zanto an waya a ciki ake sa shi to ya zama bitana kenan na bayan sai zama disar na wajen bitana na bayan disar sannan ana kiran shi da suna shi'ar a madadin bitana shi yasa manza Allah ke cewa wato su mutanen Madina wato al-ansaru shi'ari wan nasu bisari mutanen Madina su ne yar cikina sauran mutane kuma su ne ta wajen ma'ana kusancin mutanen Madina da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsara sauran ɗaiɗaikun mutane ala kulli halin da abinda ake nufi da bitana abokin shawara dukhala wulaja waɗanda suka san shigar ku suka san fitar ku wannan kar su zanto cewa a wajen addinin ku suke ya kamata su zanto yan addinin ku zantsa kuma a cikin addinin ma ya zanto ba munafukai ba ba waɗanda suke yi imanin baka ba waɗanda idan an tashi aiki na musulunci aka tashi dukkan wani aiki da ya shafi ubangiji ba a ganin wannan tasirin imanin a cikin maganganunsu ko ayyukansu a waɗanda imaninsu na zuci ayyuka ne wanda gobe suke gaskatawa to waɗannan su ne waɗanda suke mutane da za ku rika abokanan ku la tattakhudhu bitanatan min dunikum kada ku riƙi abokanan shawarar ku su zanto min dunikum daga wajen ku la kuma khabalan ba za su sassauta muku barna ba da al-khabal da al-khablu dukkan ma'anarsa al-fasad la ya'lunakum khabalan ba sa sassauta muku barna za su so kowace irin barna kowane irin fasadi ya same ku waddu ma sun so duk abin da zai kuntata muku ya musguna muku al'anatu al-mashaqqa a cikin larabci ubangiji yace qad badatil baghdha'u min afwahihim hakika kiyayya ta bayyana akan harsunan su yadda suke sokan ku suke sokan addinin ku suke faɗin bakar magana ga annabin ku sallallahu alaihi wasallam wanda duk zai soki addinin ka ko ya soki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya soki tsare-tsare na alkur'ani da dokoki na Allah da shari'o'i da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo da su wannan ko shaka babu kiyayya yake yi ga addinin ka lafazin al yana nufin al shi shi yasa shine al almahabbatu ko al-hubbu kad badat al min afwahihim haqiqa iyayya ta bayyana akan harsunan su wa ma tukhfi sudurhum akbar abinda ko zukatan su ke boyewa to shi fi muni sama da abinda harsun shi faɗa ma'ana duk zagin suke fa addinin musulunci wannan dan kadan ne suka faɗa in an kwatanta abinda ke kunshi cikin zuciyarsu na kiyayya da adawa gare ku ku musulmi to dan me za ku rike su su zanto su ne abokanan shawaran ku su ne sakatarorin ku su suka san sirrin dukiyarku su suka san shige da fice kun sai idan kun yi wannan kun yi kuskure wa ma tukhfi sudurhum akbar kad bayyana lakum al-ayat Allah ce hakika mun bayyana muku ayoyi in kuntum ta'qilun in har kuna da hankali ya kamata ku fahimta ya tabbata a cikin sahih al-bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa babu wani annabi da Allah maɗaukakin sarki zai aiko ma ba asallahu min nabiyyin wala stakhlafa min khalifa ba wani annabi da Allah zai turo ba wani halifa ko sarki da Allah zai kafa a ban kasa illa kanat lahu bitanatani fa sai sai na da abokanan shawara iri biyu bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alayhi abokanan shawara na farko wanda suke umarninsa da kyakkyawan abu abin da ya dace abin da zai kawo ci gaban kasa abin da zai kawo ci gaban jiha abin da zai kawo ci gaban al'ummarsa ba abin da ya shafi ci gaban kawunan su ba su a'a mai al'umma take kishirwar ta samu mai al'umma take da bukata ko fatararsa shi suke fadawa gwamna shi suke fadawa shugaban kasa shi suke fadawa shugaba ko sarki ko hakimi ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alayhi kuma da shi ai ya kamata kai kaza yadda ake fama da wahala a wajen bangare kaza na rayuwa ya kamata a gyara ya kamata a sassauta wuri kaza ma jama'a sun jigata wahala suke sha bitana ta gari kenan wanda suke faɗa shugaba irin wannan wa bitanatun da kuma bitana ta biyu wanda ke ta'amuruhu bi sharri wa tahudduhu alai su kuma sharri suke sa yi ai shekaru hudu nan baka san me zai je me zai dawo ba ko ka zarce ko ba ka zarce ba ya kamata ka ɗebi rabanka ya kamata ka yi kaza ya kamata ka yi kaza kuma yanzu ma yadda Allah baka kaza nan gaba ba sai ka hari shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa ba to kuma shugabanci a Najeriya ai dole sai kana da wani abu a ƙasa sai an ajiye waɗansu abubuwa masu kauri <laughs> ka sa kuɗin waɗannan suna nan su suke zuga gwamnoni su suke zuga shugabannin ƙasashe su suke zuga ministoci su suke zuga duk masu mulki ai dole sai ka ajiye wani abu a ƙasa a sami gidaje manya-manya a waje a buɗe akawun a ina ne sai an yi kaza an yi kaza sai manzan Allah sallallahu alaihi wa ke cewa wato mutumin da aka kare shi sharrin wannan abokanan shawara na biyu to hakika an ba shi kariya ta komai a duniya fa huwa min allati taghlibu alaihi minhuma to kuma zai samu kansa ne asuwa suka fi tasiri a kansa cikin waɗannan guda biyun idan na biyun suka fi tasiri a kan to kaga zai zama sharrin shugaba da za a taɓa yi kenan idan na farkon suka fi tasiri a kansa zai zanto mafi alherin shugaba da aka taɓa yi kenan to da haka lalle ya kamata shugaba ya gane a nan gurin abokanan shawara ba lalle bane su zanto waɗanda ake nadawa wani legal advisor political advisor wane ne wane ne advisor wannan duk political appointment ne ba lalle bane ya zanto cancanta ne ma ta sa aka nada su galibi an yakin neman zabe da su ne aka ce ya kamata a rama kura a niyyarsa a samu wani a makala wuri kaza kare ji haushi wani ma kare ya zage zage a dan makala shi wuri kaza kaga makalawa ma'ana ba amfani da yawa jama'a ba kenan ka iya yi wa din a cikin su a samu mutum nagari. ban kore samuwar mutumin kirki cikin waɗanda ake naɗawa shawara din ba a iya samu ɗaiɗai ku amma ba ina nufin su kaɗai ne abokanan shawara ba ko da an samu mutumin kirkin cikin su a'a abokanan shawara duk wanda yake da ikon ya nemi ganawa da shugaba ya faɗa masa sawa'un cikin malamai yake cikin dattijan gari yake masana ya kamata cikin elders na gari yake in dai yana da ikon yi zai samu shugaba ya faɗa masa to wannan yana cikin abokanan shawara ba lalle ne zanto na ƙarshe aka yi ba yana da albashi da allowances da office sananne an yana da shi cewa akan gwamna ya je ya faɗa masa to waɗannan iri biyu ne ko mutanen kirki ko mutanen banza mutanen kirkin su ne masu cewa ya kamata a yi kaza su duba bukatun talakawa su faɗawa mai mulki shi ko mai mulki sai ya lura sai ya kokarin ya gyara waɗanda ba mutanen kirki ba su kuma su ne wanda bukatun kawunan su kawai suke kallo ya kamata dan shi a makala shi wuri kaza kanin shi a makala shi kaza kanin matarsa wan matarsa ya kamata kwangilinsa da yi tun lokaci kaza kudin sun makale su fito wani haka dai su yi ta faɗin bukatun su kadai to ya kamata duk wanda Allah bai wa gwamnan jiha ya lura da irin waɗannan mutanen dan ya tantance su wane ne mutanen kirkin yadda manzo Allah ya yi classifying din su su wane ne wanda ba mutanen kirki ba ya kamata shugaba wanda Allah bai wa basira shine wanda yake da kaifin hankalin da zai gane irin waɗannan amma idan shugaba ya kasance baya da abin da ake kira kuwatu tamyiz bambancewa tsakanin nagari da wanda ba nagari cikin duk wanda ya zo ya magana to wannan kun shakka babu akwai hadari a tattare da shi don shugabanci hadari ne nauyi ne ba lagwada da jin daɗi bane ba responsibility ne mas'uliyya ce Don zai zanto abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an tafi. manzo Allah sai fara ambatan al-imam ra'in wa mas'ulun an tafi. shugaba za a tambaye shi abin da aka ba shi kiwo ranar tashin kiyama kaga ba lagwada da jin daɗi bane ba a nauye nauye ne wanda mutum za a tambaye shi ranar tashin kiyama yaya gudanar da mulkin sa yaya kaza yaya kaza da haka alamar shugaba zai ci nasara a mulki sai ya nemi mashawarta mukarrabai na kusa mutanen kirki alamar shugaba zai samu karaya a mulkin sa ya samu yan kabinet ɗinsa ba mutanen kirki ba to babu yadda za a yi cin nasara Allah sa mu gane ubangiji ce ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabalan waddu ma irin yadda abin ya samu shugaba ya shafi dukkan wanda yake kasa da wannan ko kai a mu'amalar ka ta kasuwancin ka kai kadai a mu'amalar ka ta kamfanin ka da ka kafa dukkan wani sakataren kamfani wanda ya san sirrin kamfanin ka ya zanto cewa musulmi ne ba kafiri bane dai idan kafiri ne zai maka illa zai karya tattalin arzikin ka ta inda baka tsammani zai kai asiran dukiyarka ka wajen yan adawa da kai da haka ya kamata ku rike wannan sakatare sakatare ɗaya daga cikin sahabbai ya rika a matsayin kirista sai da umar dan khattab ya masa tsawa cewa duk ina mun ne suke ka zo ka dauke wanda ba musulmi ba saboda ka'idar la tasakhuzu bi tanatin min dunikum la kuma kabala ba za su sauta muku barna ba saboda suna kin ku amma ku ne kuke son su ku kuna ganin ba komai in sun yi muku murmushi a baka amma kuma wannan murmushin da suke a baka ta ciki na ciki kamar yadda aya ta gaba za ta yi bayani Allah ta bi ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تَسْبَقْهُمْ حَسَنَةٌ تسؤهم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إن الله بما يعملون محيط iko ubangiji ce ha antum ula'i sai gashi ku waɗannan mummune da ake muku magana ake kiran ku da sunan imani ya ladzina amanu da da tausasa harshe dan jan hankalinku sai gashi duk da haka ku dan tuhibbunahum kuna san irin waɗancan mutane da aka ce kar ku rike su abokanan shawara kuna kaunar su wala yuhibbunakum su ko ba sa son ku kuna ɗaukar su a matsayin abokanan sirri a matsayin masoya su kuma suna kin ku idan ma sun samu sirrin naku za su je su tallata ne ga waɗanda suke masu adawa da ku wa tu'minuna bil kitabi kulli ku kuna imani da littafi gaba ɗayan littafin da Allah ya taɓa saukarwa da attaura da linjila da zabura da sufi ibrahim da Alƙur'anin da Allah ya saukarwa manzo sallallahu alaihi wa sallam duk kun yarda da shi shine tu'minuna bil kitabi kulli wato su ko ba haka suke ba su ba dukkan littafi suka yadda da shi ba sai wanda aka saukar kan annabin da suka yadda shi ne annabi wa iza laqukum in sun gamu da ku ku da su kalu sai su ce amanna ai mun yi imani mu amintattun ku ne wa iza amma idan sun ke banta su kadai a inda ba kwa nan abdu alaikumul anamil min alghayb sai su ranka gatse yan yatsun su akan ku min alghayb saboda damuwa da kiyayya da bakin ciki lafazin abdu alaikum al'anamil abinda ake nufi wato sai su rinka kullatar ku a zuci da mugun nufi yayin da ba kwanan har ma su rinka bayyana wa junansu saboda bakin ciki sai Allah ce kul sai da su mutu bi ghayrikum sai dai ku mutu da bakin cikin ku inna Allah alimun bi zati sudur ubangiji masani ne dangane da abin da kira za suka kunsa abin da zukata suka kunsa saboda haka cikin ku ko waɗanda kuke da adawa da addinin musulunci duk wanda ya kunshi mugun nufi a cikin zuciyarsa Allah zai fallasa shi ya saukar da wahayi ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai dan su shiga taitayin su kar su aminta da shi shine ma'anar inna Allah alimun bi zati sudur Allah ce in tamsaskum hasanatun tasuhum in tamsaskum hasanatun idan wani kyakkyawan abu ya same ku tasuhum sai abin ya bakanta musu rai ba sa so wa in tusibkum sayyi'atun amma idan wani mummunan abu ya shafe ku ya farahu biha sai su rinka farin ciki da shi wannan shine abin da kafirai suke game da mu musulmi sawa'un yahudu ne sawa'un kirista ne sawa'un maguzawa ne kowane irin nau'i na kafirai duk abin da zai shafe ku kikkiawa ba sa so duk abin da zai sauka akan ku na bakin ciki kuma farin ciki suke da shi shine ya farahu biha a nan gurin mahalicinka mahalicinsu yake faɗa maka halayensu amma tare da haka sai ka gaba man faɗi kowa sai mu rinka ɗauka kamar mun fi Allah gane su Allah na faɗa mana halin su don mu shiga taitayin mu mu kuma ba ma shiga taitayin mu balagar da ke cikin wannan lafazi shine da Allah ce in tamsaskum hasanatun lafazin hasana sai yayi ta'abirin sa da lafazin almas mas shine abu dan shafe ka koyaya haka ma'ana idan abu hasana ne kyakkyawa koyaya ya dan shafe ku haka ba sa so ko mun kankantar amma lafazin sayyi'a mummunan abu sai ya kawo da lafazin isaba isaba kuma shine abu ya game ka gaba daya wa in tusibkum sayyi'atun amma idan musiba ta zo wadda za ta hadidiye ku ta game ku gaba daya ya farahu biha sai su farin ciki da ita kaga kiyayyar ta kai makura idan alkhairi ne komin kankanta sa ba sa so ya same ku idan sharri ne ba wai kaɗan suke so ya same ku ba da yawa wanda zai mamaye ku gaba ɗaya shine zahirin larabcin kalmomin ke faɗa in tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha sai Allah ce wa in tasbiru wa tattaqu amma idan kuka yi hakuri ko kuma kuka yi takawa la yadurrukum kaiduhum shay'a wato babu yanda za a yi kaidun sai ya amfana da ku da wani abu wallahi yaso da dama zaka ga a ba ya cutar da ku wani abu yaso da dama zaka ga mutum attajiri ko mawadaci ko mai dukiya ko ɗan kasuwa haka yana da yara iri biyu waɗansu su musulmai na gari mutanen kirki suna ƙoƙarin tsare masa dukiyarsa ba za su ha'ince su ba waɗansu su kuma kishiyar haka bambanci shi ne su waɗancan waɗanda ba musulmi ba tunda sun san su ba musulmi ba ne shi musulmi ne za su iya kowane irin ladabi da yake so gaisuwar safa daban ta yamma daban ta tsakiyar rana daban kasan dai gaisuwa yawanci ina kwana ina wuni ne ko barka da rana barka da dare su wancan kullum zarfin zaman sai sun yi gaisuwa a cikin sa duk lokacin da ka fito alan guburu wane ne wane ne kai kuma sai ka rika tuka irin ba dama kana jujjuyawa ba dama kuma ƙarya suke yi munafunci suke maka za su kwance kwance ne su maka illa ba tare da kafar gaba amma waɗanda suke za su tsare ma dukiyarsu akwai nau'i na takawa da tsoron Allah ta tare da su sai ga mutum ya kyale su a jigace cikin halin kakanuka yi cikin halin ayi musu kaito saboda mai wato saboda waɗancan sun fi su iya munafunci da iya gaisuwa ta munafunci da daɗin baka da za su faɗa wa mutum wanda wannan daɗin bakan dama Allah ya nassanta mana shi cikin alkur'ani yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun suna faɗa muku sun yarda da ku akan harshen su suna faɗa muku suna nuna muku girmamawa da duk abin da kuke so ku ji amma wa ta'aba qulubuhum zukatan su suna matukar kin wa aktsaruhum fasiqun haka nan san alkur'ani ya nuna mana to da haka ya kamata mu shiga taitaye mu ya kamata mu gyara kuma a nan gurin ni na san cewa ko shakka babu kuma kuma kuma kun sani da dama daga cikin musulman mu din wanda ya zama yaron gida karkashin alhaji wani ko sakatare na kamfani karkashin alhaji wani ko wani ko wani sai ga sa shine ya zai ya arzuta kansa cikin dare daya wato muna da garaje da hanzari yaya zai rika shiga irin mota kaza ni kuma sai daga wasu zan fara shiga wato yadda lissafi yake ko da ababen hawa lissafi na hankali shine daga tafiyar kasa idan mutum ya samu ci gaba sai ya mai sai ya hau keke daga keke sai ya hau mashin mashin din daga tawaris kwance wanda mutum zai saya sai ya sai sabo daga nan gurin sai mota mota kuma ya fara ita ma daga farashin kasa har ya farashin sama wannan shine tunani na hankali tunani na basira wanda ya kamata dan adam yi amma idan kana karkashin wani attajiri sai mu rinka tunani daga tafiya kasa zuwa mota daga keke zuwa mota dukkan step din da biyo bayan keke mun tsallake shi gaba daya dan Allah ko kafar bene ce aka ce mata takala in baka bi ta ɗaya ɗaya ɗaya ba ɗaya biyu uku har ka je zuwa ƙarshe kawai sai ka ce daga ta ɗaya za ka yi jumping zuwa mata takala ta goma za ka isa lafiya to yawanci haka rayuwar mutum ba garaje da hanzari to a karkashin wannan garaje da hanzari ko sakamakon garaje da hanzari mu sai ga mutum na ƙoƙarin ha'inci da sauransu yana ƙoƙarin yin abubuwa da ba su kamata ba to wannan sai jawo Allah kalla idan shi musulmi ne yayi wani abin kirki yayi abu na rashin kirki guda daya sai ya sa a dauka duk ma wanda zaka dauka ma wanda yake musulmin haka yake ba amana ba rikon amana ba zuwa aiki kan kari ko akwai masu irin wannan ba rikon amana ba zuwa aiki kan kari ba sanin ya kamata ba girmamawa ba mutunci a cikin rayuwa to wannan kuma babu al'umma babu da al'umma ta cigaba tana da haka wato kenan duka mu sai mun koma da kasa mun yi wa kanmu sabuwar tarbiyya tarbiya ta imani tarbiya ta aiki na gari tarbiya ta maganganu na gari tarbiya ta ladabi tarbiya ta ban abu a hankali har akai ga cin nasara tarbiya ta rashin hamzari da garaje tarbiya ta girmama wanda aka ce na gaba da kai ne tarbiya ta mutunta wanda aka ce na gaba da kai ne na gaba da kai ko ta fuskar shugabanci ko ta fuskar mulki ta kowace irin fuska a rayuwa wannan shine alamar al'umma za ta ci gaba amma daga lokacin da al'umma ta zanto ba ruwan kowa na cin gashin kansa ba mai girmama wani ba mutunta wani rayuwa ce fa irin ta jahiliya haka laraba suke lokacin jahiliya kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba mai ganin mutuncin wani ba mai ganin kimar wani in an kida mutum mutum dan yafi sauran karfin tsiya ne da idan ba a yi masa ladabi ba in ba a yi masa biyayya ba zai wa mutum dukan tsiya to sai a kimanta shi in ko ba haka babu wani abu sunan shi mutunci sunan shi sanin ya kamata to babu yadda za al'umma ta ci gaba kan haka da haka dole sai mun koma mun yi wa kanmu tarbiyya da gyara daga kasa dan mu zama al'umma irin wadda manzon Allah ke yi so wanda kuma zai alfahari da ita ga sauran al'umma sauran annabawa a ranar tashin kiyama Allah sa mu gane in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu Allah ta idan kuka yi hakuri kuma kuka yi takawa kuka tsare dokokin Allah la yadurrukum kaiduhum shay'a kaidun su ba zai cutar da ku komai ba ma'ana kafirai dai ba za su daina kullawa ba ba za su daina sakawa ba ba za su daina bakirci ba don su cutar da ku su cutar da dukiyarku. su cutar da garin ku su cutar da kasar ku kowane irin abu za su iya yi amma abin da zai kare ku daga kai su ba wai da bada ku kadai ba hakuri kan bin Allah duk yadda suka sa ku a matsatsin ku rabu da Allah kar ku rabu da Allah sannan kuma takawa da shiga taitayin ku cikin al'amura ta yadda duk abin da za ku aikata ku hada ko ku aikata ya kasance wanda zai jawo muku yardan Allah ne Allah ta inna Allah bima ya'maluna muhit lalle ubangiji ta'ala muhitun bima ya'malun ma'ana yana kewaye da abin da mutane ke aikatawa ya kewaye shi ta fuskar ilimin sa subhanahu wa وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون wannan aya ita ce mabudi na ayoyin da za su biyo bayanta wanda za su labarta mana yakin Uhud yakin Uhud ɗaya daga cikin yakokin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci al'ummar musulmi shi da kansa kuma shi ne yaƙi na biyu a tarihin yaƙi da annabi ya fita da kansa domin yaƙin badar ne na farko sannan sai yaƙin Uhud kuma yakin Uhud an yi shi a cikin shekara ta uku bayan hijira a cikin watan Shawwal a wata rana ta Asabar sha uku ga wata ko kuma tsakiyar wata kamar yadda wata riwaya tace tsakiyar wata wata riwaya tace sha uku ga wata Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fita sanadin yakin shine kafiran Makka saboda wahalar da suka sha a yakin Badar da aka yi sai suka zuciya suka ce ya kamata su ɗauki fansa ayarinsu na kasuwanci da suka tura ƙasar sham suka samo riba ta kasuwa mai yawa wadda da ita ce annabi ya so ya tsare wannan ayarin ya so ya tsare ya kwace wannan ribar kasuwancin a madadin dukiyoyin al'ummar musulmi da suka yi hijira a makka wanda aka hana su fita da ita to sai Allah ya sa dukiyar ta kubuta ta isa makka lafiya sai aka yi yaki tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a waje daya can gurin kuma wato ainihin kafirai karkashin jagorancin Abu Jahal a waje daya yawmal furqan kenan yawmal taqal jama'an yakin badar kenan to sai suka ce duk da ribar mu ta kasuwancin da muka fita karewa a yakin badar ta zo gida lafiya to gashi mun je kuma mun yaki Allah samu to ya kamata mu yi amfani da wannan kuɗin yanzu mu sake shirya wani gangami na yaƙi din wanda za mu je har Madina mu lallasa annabin shi da sahabbansa a ƙwariyar garin su a cikin gidansu kaji dalilin da yasa suka yi amfani da dukiya suka tara mafaɗata da kayan fada suka samu karfi jarumai wajen mutum dubu uku suka taho madina da su suka zo har daidai inda uhud din yake dutsen uhud tsakanin shi da madina adadi na kilometers ba su da yawa a wancan lokaci ma ba wai yanzu ba da uhud ta riga ta zama cikin garin madina to kaga a nan gurin amfanin gane wannan shine wa ya tsokani wani lokacin da za a yi yakin uhud musulmai ne suka yaƙi kafare ko kafirai suka tsokani musulmai kafirai suka tsokani musulmai dan su suka zo har garin su daga makka suka yi tattaki sama da kilomita 400 suka zo har madina kan jawai sai sun lallasa su kaga tsokanar fada ce wannan to wannan shine yakin da ayoyin nan za su yi bayani akan sa akwai darussa masu tarin yawa a yakin Uhud wanda ina jin bayan abin da zamu karanta yau da wanda zamu karanta gobe kila har sai mun kai jibi muna yi akan batun yakin Uhud dan fitar da darussan da ke ko shakka babu akwai darussa wanda musulmin yau idan ya tsaya tsaye zai ɗauki wato ainihin guzuri na gudanar da rayuwarsa akai a yau ubangiji ala ya ce wa iz dauta min ahlika tuna lokacin da ka fito da sassafe min ahlika daga cikin iyalinka lafazin ahal iyali ana nufin mace idan kaga 'ya'ya an sa masa suna ahal to dan sun biyo ne ta wajen ita mace dan a nan gurin manzo Allah ana masa wannan maganar a daidai washe garin da ya kwana a dakin Aisha ne Aisha kuma ba ta da da ko daya amma sai aka ce manzo Allah ka fito daga cikin ahalinka wato mutum mai mace ɗaya wanda ko ba haihuwa ya iya cewa iyali na ina wani cika baki irin ba dama iyali na ai ni da iyali na muke <laughs> ina fata an fahimta idan kuka lura kisan annabi Ibrahim haka za ku fahimta lokacin da mala'iku suka zo suka yi masa bushara. fa basharnaha bi ishaq ai matarsa aka wa bishara wa min wara'i ishaq yaqub aka mata bisharan da ishaq da jika yaqub قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب تتي ينزن هيهو gani na riga na manyanta mijina ma kuma ya zama dattijo tana ganin bazai zai ba wannan abun mamaki ne mala'iku sai suka ce qalu atajabina min amrillah rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bai. mamaki kike kaga ita kadai suke wa magana a ta'ajabina yawun din ayyaul mukhataba ne min amrillah mamaki kike game da lamarin ubangiji rahmatullahi wa barakatuhu rahmatu ta ubangiji albarkarsa ce ta sauka alaikum ita kadai ce fa suka ce akan ku ahlal baiti yaran ke dade masu gida iyalan gida ma'ana mace kenan shugaba ce a gida ku <laughs> ubangiji ta ala ce wa yanzu dauta min ahlika tunda lokacin da ka fito daga cikin ahlinka ka fito daga dakin umma na Aisha da sassafe a ranar asabar tubawwi'ul mu'minina ka je kana tsayar da mummunai kana jeranta su wani da wani ku tsaya anan wani da wani ku hau kan dutse kaza wani da wani ku shiga ku zazzabo ko sako kaza wato manzo Allah shine komandan yaki shine shugaba a sallah shine shugaba a filin fama shine shugaba a gwamnati to bawu almu'minina kana tsayar da mummunai likita liqital wuraren da ya kamata su tsaya dan gwabza yaki wallahu sami'un alim ubangiji ta'ala mai ji ne dangane da abin da kuke faɗa alimun masani ne dangane da abin da ke cikin zukatan ku ne yaqini cewa Allah zai taimake ku zai ba ku agaji akan kafirai iz hamma ta'ifatan minkum an tafshala tuna lokacin da waɗansu tawaga cikin ku guda biyu suka himmatu an tafsala su ja da baya wallahu waliyuhuma sai dai kuma ubangiji ta'ala ne majibincin lamarin su ba su ja da baya din ba sai ya tabbatar da dugadugan su ba su gudu ba waɗannan mutane guda biyu da ake maganin cewa saura kaɗan su gudu daga wajen yaki ko su tafi wato su ne kabilar banu salima daga cikin larabawan da suke zaune a makka da kuma banu harisa abin da ya faru shine lokacin da manzo Allah ya ji labarin cewa kafiran maka karkashin jagorancin Abu Sufyan sun yi shiri dan su zo su yaƙe shi a Madina shi da sahabbansa sai ya nemi shawara yace jama'a me ya kamata mu gasu suna tafi mu tsaya a cikin gari mu kare kawunan mu ko mu tare su a bayan gari kafin su shigo mana gari Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafikai sai yace a'a shi yana ganin ya kamata a tsaya cikin gari mu tsaya cikin gari mu rike makamanmu mu daddora matanmu akan soro da yara da duwatsu a hannunsu mu kuma jarumai muna kasar ta kubbuna idan suka shigo mana mu muna sara suka matanmu daga sama kuma suna jifa da duwatsu sai mu kare kanmu a cikin garinmu manzo Allah kuma sai waɗansu sahabbai suka ce da shi a'a ya rasulullahi idan muka tsaya cikin gari ya ta ɓaci in dai an shigo garin ka da take daya a yaki to wannan baya cikin dabarar yaki ya kamata mu tare su a bayan gari sai manzo Allah ya yarda da shawarar waɗanda suka ce a tare su a bayan gari da haka sai maza ya zo uhud din manzon sallallahu ya mayar da dutsen ya zanto garkuwa a bayansa ta yadda ba wanda zai biyo baya ya ajiye mutane ta inda suka dace ya zanto saitin inda musulmai suka tsaya inda kafiran za su kunno kai ne ta yadda in sun zo ba za su iya cutar da al'ummar musulmi ba to fitowar da aka tashi su waɗannan banu harisa da banu salima sai munafukai su abdullahi bin ubay bin salo suka rika zuga su cewa tunda mun ba da shawara zauna a cikin gari an ki zama to mu gaskiya ba za mu je yakin ba mu ba za mu je ba sai waɗansu daga cikin su rauni ya kama su na zuciya cewa fa a musamman da suka ga Abdullahi bin Ubay bin Salul bayan an fito gari za a tafi Uhud din sai ya ja magoya bayan su suka koma magoya bayan shi nan sun kai ɗaya bisa uku na sojojin yakin da suka fita gaba daya kaga dole wannan zai karya gwiwa ga sauran waɗansu sai banu harisa da banu salma suka ce ya mu tsaya ko kar mu tsaya mu tsaya ko kar mu tsaya suna shawarar su ma su can kawai a fasa dai tun da dai an ba da shawara manzo Allah bai yadda ba sai a aka fito bayan gari a kare ka'idar a tafi can gurin wato kaga yadda al'umma suke fa tun da can fa farko fa kenan fa to ballanta na yanzu yanzu idan kai ne zaka shugabanci al'umma da muke tare a yanzu a ce za a tafi yaki wata matsala ce ba za ka samu ba a masallaci ma kun yi rigima da mutane ballanta a fita yaki a masallaci fa ka sa wani matsa dan Allah yace ba zan matsa ba ya za a je filin yaki a ce rike takobi dan Allah ya dauka aka ce dan Allah ai ya kamata mutum ya tashi daga nan gurin ya koma bakin titi tunda speaker tana kai mishi Ja'far din nan kuma a arha zai kai shi akan titi ko je gindin talabijin na'am menene ma abin gani ga Ja'far din oh. wani karin hula na iya wanda baku iya ba menene kuma abin burgewa ga malam Sa'idu din ma'ana in ma baka gama akan nan gurin ba za ka gama akan titi za ka gama a talabijin za ka gama a kowane lokaci amma a ce mutum dan Allah gyara dan Allah gyara wato me kenan wannan yana nuna imani ne ko kuma kishir imani halin kirki yake nuna wa amfanuwa da karatun da kake zuwa yake wa ko rashin amfanuwarka da karatun ina ga ya kamata mu yi wa kanmu faɗa ya kamata muna da hankali ya kamata muna da basira a cikin musulunci akwai tsari akwai girmamawa a wadansu sai ah, a to dan me za a ce ga wani shugaba wani ba wani shugaba dan mutane ɗaya ne duk wanda yace dan mutane ɗaya ne ƙarya yake yayi wa Allah ƙarya yawa manzo Allah ƙarya kuma yawa kansa ƙarya na'am wani ya shiga gidan wani mana in ba wani shugaba a cikin duniya wani ya je gidan wani mana to ganin ba koya masa hankali ba to amma sai mutane da ba manzo Allah kuma da kansa yace laysa minna man lam yarham saghirana wa yudilla kabirana wanda duk baya jin kan na kasa da mu baya girmama na sama da mu baya cikin mu lafazin baya cikin mu shekul islam ibnu taymiya ce akwai firgitaswa zai iya daukar ma'anan baya cikin mu musulmi baya cikin mu yan aljanna baya cikin mu ahlus sunna baya cikin mu kaza yana da razan zuwa kwarai da da haka ya kamata mu kiyaye a can gurin manzo Allah ya karbi shawaran waɗansu bai karbi shawaran waɗansu zuwa wanda ba su karbi shawaran shawarar su ba sai suka yi fushi dan me zaka fushi dan ba karbi shawara ka ba waye ce sharɗin a tafi da kai cikin musulunci sai an karbi shawarar ka kana da haƙƙi da ka faɗa amma kuma in ta dace a karɓa in ba ta dace ba ka kayan ka in kuma kana yi dan Allah har mutum zai budu baki ce shekara kaza ina abu kaza to wa kake shelantawa ya mun nuna alaika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin idan kai sallah in kai qiyamul layli in ka zo sauraron karatu in kai zikiri in kai salatin annabi in ka zo masallaci sahun gaba da nabi da na uku dan wa ka zo in ka ki zuwa wa ka cuta daga yau in ka yi fushi ka daina zuwa wa ka cuta in ka ci gaba zuwa kuma wa ka amfana dan ka daina bin limami sallah baya jin nauyin ya ragu lokacin da yace Allahu akbar ya kama tiyarin motar sallah in ka zo ka hau feda ko baya jin cewa kuma a yanzu kuma adadin ya fi karfin capacity dina saboda haka ka nauya daura masa abin da ba zai iya ba wannan kai ka amfani kanka ko kai ka cuci kanka dan haka mu zama masu hankali kar mu zama gidadawa saboda haka lokacin da ubay bin salul ya zuga mutane sai ɗaya bisa uku suka dawo baya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya natsu sa da suka tsaya da shi suka natsu to sauran wannan banu harisa da banu salima suna cewa ko mu tsaya ko kar mu tsaya sai Allah ya tabbatar da gargan su dai ba su koma din ba suka tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. to shine Allah ke cewa izham matsa ifitani lokacin da wata tawaga guda biyu suka himmatu minkum cikin ku an tafsala su ja da baya wallahu waliyuhuma amma Allah ne majibincin lamarin su sai ya kwantar da hankalin su ba ja da baya din ba ba su koma ba ba su bi sahun munafikai ba wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne ya kamata su dogara ba ga yawan su ba ba ko yawan tanadin su ba Jabir dan Abdullahi yana ɗaya daga cikin waɗannan kabilu da suka kusa su ja da baya yace ko shakka babu abin da muka yi na mu tafi mu bar annabi ko yanke shawarar shin mu tafi mu bar annabi abu ne mummuna amma sai na gwammace gare da hakan ta faru aya ta sauka akan mu da Allah ya ce wallahu waliyuhuma Allah ne kuncin lamarin su ko ba komai mun ribata da wannan kalmar ba mu koma din ba ga kuma yabo mun samu wa ala lahi falyatawakkalul mu'minun ubangiji ta'ala gare shi ne kadai ya kamata mu mummune su dogara sai Allah ta bi wa laqad Allahu bi badanin wa antum azillah فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم هذا يمددكم ربكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وبنجد ولقد نصركم الله ببدر hakika Allah ya taimake ku bi badarin a yakin da kuka yi na badar wa antum azilla lokacin kuna yan kaɗan ko da yake lafazin azilla jam'i na kalmar zalil zalil kuma baya nufin qalil yana nufin kaskantacce to amma zai yi a samu mu ne suna kaskantattu ubangiji ta ala ta walillahi al-izzatu wali rasulihi wali mu'minin walakin al-munafiqina la ya'lamun kaga mu ne a izza ne ina fata mun fahimta azillatan al-mu'minina a izzatin al kafirin da haka sai waɗansu malamai suka fassara azilla din da cewa ba ku da yawa wa zkuru iz antum qalilun kenan mustada'afuna fil ard takhafuna an yatakhaffafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun wa laqad nasarakum Allahu bi badrin hakika ubangiji ya taimake ku a lokacin da aka yakin badar wa antum azilla a lokacin baku ku da yawa adadin ku kadan sannan makaman ku kadan fattaqullaha to ku tsoraci Allah mana la'allakum tashkurun dan ku zanto masu godiya a gare shi iz taqulu mu'minina tuna lokacin da kake cewa mummunai alan yakfiyakum an yi kuma kuma da bi ta alafin min mala'ika shin bai ishe ku ba ubangiji ya kawo muku agajin mala'iku dubu uku mun zali na waɗanda za a saukar da su daga sama wannan bai ishe ku ba kamar manzo Allah na tallata wa mummunai yana musu bishara da cewa in kuka tsaya a filin daga ɗin nan ba ku gudu ba agajin Allah zai zo muku shine mala'iku dubu uku Allah zai saukar daga sama bala haka ne in tasbiru wa tattaqu in har za ku yi hakuri sannan kuma ku yi takawa ku tsare dokokin ubangiji wa ya'tukum min fawrihim hadha kafare kuma su ce za su kullo muku min fawrihim hadha ta wannan fuskar inda suke za su kullo daga garin su yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al mala'ika to ubangiji zai taimake ku zai zai muku agaji bi khamsati alafin min al mala'ika wato musawwimin da mala'iku adadin su dubu biyar ko dai musawwimin ko musawwamin daga musawwimin ko musawwamin duk su daya ma'ana waɗanda suke da alamomi waɗansu malaman suka ce alamomin shine farin rawani da za a gansu su mala'iku waɗansu malaman suka ce a'a ba wai ba farin rawani ba za a ga suna haya akan waɗansu dawaki masu farin kai shine alamar da kaga doki da farin kai ana cikin yakin to wannan mala'ika ne ba mutum bane sai dai a cikin sufar mutane za su tauko ubangiji ta'ala yayi bushara ga mumunai cewa ko dai ya ba su agaji da adadin mala'iku dubu uku ko kuma ya ba su agaji da adadin mala'iku dubu biyar mala'iku dubu uku munzalina waɗanda za a saukar daga sama mala'iku dubu biyar musawwimina waɗanda suke da alamomi a kansu ko alamomi akan dabbobin da suke haya kai domin daga sima ne musawwimin ma'ana Allah zina lahu sima to malamai sun tattauna akan wannan alkawali da ubangiji subhanahu ta'ala yi yana alaka da wani yaki ne yakin uhud ko yakin badar waɗansu malaman suka ce yakin uhud duba da cewa mabudin ayoyin da suke magana akan yakin udu a wannan sura daga fadin Allah ta'ala wa iz gadawta min ahlika duk abin da ya biyo baya ana magana ne akan yakin uhud da haka wannan alkawali na za a taimaka wa annabi da sahabbai a taimaka musu da mala'iku dubu uku ko dubu biyar a yakin uhud ne waɗansu malaman suka ce a'a ba a yakin uhud bane ba a yakin badar ne tunda Allah ce wa laqad nasarakum Allahu bi badrin wa antum fattaqullaha la'allakum tashkurun iz taqulu lil mu'minin iz dinnan yana da alaka da nasarakumullahu bi badarin din kenan waɗanda ko suka ce a'a yakin Uhud ne sai zanto iz taqulu lil mu'minin dinnan nan yana alaka ne da wa iz gadawta min ahlika tubawu lil mu'minina qa'idan lil kitab wallahu samiun alim to amma yaya bayani yake a kashin gaskiya tarihi ya nuna a yakin Uhud ba mala'ika ko ɗaya da sauka amma a yakin Badar mala'iku sun sauka to mala'iku da suka sauka a yakin badar adadin su nawa ne suratul anfal ta bada bayanin adadin su dubu ɗaya ne iz tastagisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati murdifin a jumhur kenan murdafin a qira'atu nafi' al madani shine imam ah, abin nan yake cewa wa fi murdafin ad-dala yaftahu nafi'un wa anqum bilun yurwa wa laysa mu'awwala ana uh, murdafiyin da fatahin da yiwa dalun din fataha al-imam nafi'u ne ke karanta shi haka ma'ana da idan an ce mala'iku dubu murdifina suna bin juna ko murdafina wanda za a biyo bayan su da wani adadin to a suratul anfal an nuna mala'iku dubu ne suka sauka fastajaba lakum rabbukum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati muddafin zan taimake ku da adadin mala'iku guda dubu to nan an ce dubu uku kuma an ce dubu biyar to amma idan mun dauki kira'ar murdatina wato ya nuna za a biyo bayan su yanzu ga dubu karan fari amma za a biyo bayan su da wani adadin wanda shi kuma ba a yi bayanin ko nawa bane ba to shine sai ka dawo nan suratu ali imran shine tace ai idan an kara za su kai dubu uku sannan kuma idan an samu takawa da tsoron Allah ma za a kara adadin ya kai dubu biyar sai ya zanto gaba ɗaya saukar mala'iku a wani yaƙi ne kenan a yaƙin badar wannan shine a aikata abin da sahabbai suka gani wani sahabi yake cewa na ɗauki makami na dafa wani kafiri zan sare shi yace kawai sai na ga wata takobi ta riga ni ban ga kowa ba kawai an datsa mun kansa na wayo ko ban ga kowa ba ya tambaye manzo Allah ya ce su waye wanda yace wannan agajin saman farko ne cikin mala'iku ina fata an fahimta lokacin kan kaga shi shi sa da aka fita filin yake shi da shaidan ya gani shi ya shaida mala'iku da haka sai ya gudu falamma al fi'atani nakasa ala aqbahi wa qala inni bari'un minkum inni ara wala yace ni fa naga abin da gani ba kun ga hanya ta nan da haka sai ranta a nakare ya kyale su a nan gurin dan haka da ya yan uwa an saukar da mala'iku guda dubu ne a yakin badar haka suratul anfal ta bada bayani amma nan wannan surar ta nuna an ƙara wani adadi suratul anfal ma bata kore a ƙara adadin batun da akwai kira'ar murdafina waɗanda za a biyo bayan su da wani adadi to sai aka ce dubu uku kenan aka ƙara aka ƙara biyu kai suka zama dubu uku kenan to kuma za a ƙara dubu biyu su zama biyar amma da sharɗin in tasbiru wa tattaku in an yi haƙuri in an yi takawa waɗansu malaman suka ce a'a lalle kan dubu su ne a yakin badar waɗannan a yakin uhud ne amma a yakin uhud din ba a saukar da su ba domin saukar da su an yi masa sharɗi in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al malaikati musawmin in kun yi hakuri ba ku gudu ba Allah zai taimake ku in kun gudu fa ba zai taimake ku ba zai turo mala'iku din ba to a yakin Uhud din kuma haka aka yi musulmai din ba su tsaya ba guduwa suka ina fata an fahimta da suka gudu sun karya ka'idar mala'iku su sauka da haka sai mala'iku ba su sauka ba amma ko da yake daga baya kuma sun dawo kuma Allah ya ce ya karbi tuban su da suka dawo din wala qad afallahu ankum wallahu zu fadlan al mu'minin kamar da zamu karanta nan gaba ina fata an fahimta dan haka dai zance mafi inganci sai mu ce gaba ɗaya saukar mala'iku a yakin badar ne sawa'un dubu ɗaya ne dubu uku ne dubu biyar a yakin badar ne da suka sauka amma ba a yakin uhud ba in ko har a yakin uhud ne to sai mu ce albishir aka yi amma albishir ɗin da aka masa sharadi in kun tsare takawa da hakuri za su sauka in ko ku yi takawa da hakuri ba za su sauka ba to kenan ba su sauka ɗin ba kuma dan shine abin da tarihi ya nuna sai Allah ya وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وبنجي سوى ما جعله الله إلا بشرى لكم وبنجي بيسن يوانا عددين بشارة نملائكو با فاتيدي دم بشارة أغريكو wannan adadi na mala'iku cewa za a taimake ku da mala'iku adadi kaza an yi haka ne dan ya zanto albishir gare ku na litatma'inna qulubukum bihi kuma domin zakatan ku sanatsu da wannan adadin wa man nasru illa min indillah amma karshe nasara ba ta zuwa daga wajen kowa sai daga wajen ubangiji shine al-aziz wanda yake ba abin da ke gagararsa sannan kuma al-hakim mai hikima cikin lamuransa liyaqata tarafa min allazina kafaru lafazin liyaqata yana ta'alluqi da me waɗansu malaman suka ce yana ta'alluki da nasarakum Allahu bi badarin li yaqta tarfa min alladhina kafaru ubangiji ya taimako ku a yakin badar domin ya yanke wani adadi na kafirai aw yakbitahum ko ya kunyatar da su yukhziyahum kenan fayankalibu su koma gida kha'ibina suna dauke da hasara wato suna hasararru masu jin takaicin sun basu ci nasara a wajen yaki ba laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'azzibahum fa innahum Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wasallam laysa laka min al-amri ba wani al'amari da yake hannunka na rahama ko na azaba na ni'ima ko kishiyarta da ni'ima da kishiyarta duk a hannun ubangiji yake da azaba da rahama duk a hannun Allah take da cin nasara da rashin cin nasara duk a hannun Allah yake baya hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar laysa laka min al-amri shay'un ba wani al'amari da ke hannunka kai min al-amr shay'un aw yatuba alaihim ko dai Allah ya karbi tuban su aw yu'azzibahum ko ya musu azaba fa zalimun su dai azzalimai ne su kafirai din hadisi ya tabbata a cikin sahihi muslim daga Anas dan Malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lamma kusrat rabaiyatuhu yawm uhud a yakin uhud din nan da aka je an karya haƙorin manzo sallallahu alaihi wa sallam mushujja fi ra'sihi aka yi masa rauni aka har jini yayi ta zuba yake tsayawa har sai da isa fatima ta ɗauki tabarma tabarma dai irin wanda ake sakawa da kaba ta ƙona ta ɗauki tokar ta sanya a wajen sannan jinin ya tsaya haka wanda ashe bincike ne na magani wanda ashe yasa ibn al-qayyim ya kawo wannan hadisin a cikin at-tibbun nabawi wato likitancin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana toka tana tsayar da jini kenan ko sannan jinin ya tsaya jini na zuba a kan annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yana cewa kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum wa kasaru raba'iyatahu wa huwa da ila Allah ta yaya mutane za su rabauta gashi sun fasa kan annabinsu sun yi masa rotsi sun karya masa haƙuri kawai don yana kiransu zuwa ga addinin musulunci faɗin wannan da annabi ya yi, sai Allah ya saukar da laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'azzibahum fa innahum zalimun al'amarin yi musu azaba ba a hannunka yake ba al'amarin jin kansu ba a hannunka yake ba ko da sun fasa kanka ko da sun maka rotsiya ka sun karya maka hakori idan Allah ga dama sai ya arzuta waɗansu su da tuba su tuba kuma ya yafe musu idan Allah ga dama kuma ya kama su da azaba wannan dai yin sa ne subhanahu wataala ina fata an fahimta wato kaga a cikin wannan ayar akwai tabbatarwa cewa Allah shi kadai yake wahdahu la sharika lahu cikin dukkanin lamuransa manzon Allah matsayinsa a wurin ubangiji matsayin Abdullahi Rasulullahi kuma Khalilullahi kuma ahabbu khalqillahi ila Allah wato bawa ne na Allah manzo ne na Allah kuma badadin Allah ne lafazin khalil mutum biyu suka samu duk cikin annabawa ba wanda yake da matsayin kulla daga annabi ibrahim sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam wata kaza allah ibrahim khalila manzon allah kuma ya faɗa cikin hadisin bukhari laqad takhazna allah khalilan kama takhaza Ibrahim khalilan da haka matsayi na kulla matsayi na shi allah ya fi kauna duk cikin mutane ne amma ba matsayi na kishiyar allah ba dan allah din shi kadai ke wa da wula shirka shi kadai ne wanda yake da rahama ko azaba dan haka da manzon Allah ya saurin baki cewa ta yaya za su rabota sai Allah ya rabota ai ba a hannun kai ki ba idan ya zanto Allah ya faɗa wa manzansa haka to yaya idan kai yau zaka ce ga wani na sabo ka ce ta yaya zai rabota min babu aula a faɗa maka haka shi yasa ai wani ya kalli wani yake cewa ai ya rantsi Allah ba zai wa wani gafara ba hadisin yana nan shi ma ingantacce cikin bukhari sai Allah madaukakin sarki ce wane ne yake cikin bashin rantsuwa yake cewa ba zan wa wani gafara ba ina baka labarin na gafarta masa kai kuma na rusa aikinka yasa dai da dan uwanka yake sabo sai kai kokarin zai shiga tafarki mu daidai kai kokarin zai shiga tafarki mu daidai amma ka ci cewa ai ba za a gafarta masa ba ai ba za a yi masa rahama ba ai ba a hannunka yake ba laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun wannan hadisin bukhari kenan a hadisin muslim kenan amma a hadisin bukhari riwayar abu huraira manzo sallallahu alaihi wasallam da tsanani ya tsanani dangane da mutanen makka sai ya kasance izara an yada uwa la ahadin aw yada uwa li ahadin in ya so yayi mummunan addu'a kan wadansu kafirai ko kuma in zai addu'a ga kyakkyawa ga mummune da suke cikin kunci kana ta ba da ruku'i yakan sanya addu'an ne a cikin alqanuti bayan ya riga yayi ruku'i fa rubbama qala idza sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana lakal hamd ya so da dama bayan ya faɗi kalmar sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana lakal hamd sai ce me اللهم أنجل وليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وأنا متاني قد أكو الوليد بن الوليد سلمة بن هشام عياش بن أبي ربيعة سنة تكون مسلمين مسلوني دسكي مكة sun yi imani sun ɓoye imanin su ba su da damun yin hijira kafare sun tsare su sai manzon Allah ke yin alkanut yana musu addu'a ta gari sannan sai ce Allahumma shdud wa ta'ataka ala mudar ya ubangiji ka tsananta damkar da zaka yi wa kabilan mudar wanda suka kafirce mu waj'alha sinina ka sini yusuf sa musu shekarun fari a jere guda bakwai irin shekarun fari a jere guda bakwai na lokacin annabi yusuf yajharu bi zalika annabi na faɗin haka a cikin alkanuti a sarari yana yin alkanut yana la'antar irin waɗannan a wani wuri na cewa Allahumma mal'an fulan wa fulan ya Allah tsinewa wani ya Allah tsinewa ne a cikin alkanut kenan li ahya'i min al-arab ga wadansu kabilun larabawa bai gushe bai yana yin haka hatta anzalallahu laysa laka min al-amri shay'un har zuwa lokacin da Allah saukar da wannan aya laysa laka min al-amri shay'un aw yatubu alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun wato al'amari baya hannunka Allah ko ya musu rahama ko ya musu azaba dai abin a hannunsa yake daga nan sai manzo Allah ya daina yin alkanuti yana tsitsinawa kafirai ina fatan kun fahimta naji kun yi shiru kun yi la'asar ko da yake hantsi ya dubulu da yi ko lana tana kusa da faduwa amma abin da nake so ku gane ya halatta mu yi alkanuti mu tsina wani kafiri shine abin da zamu tashi akan sa gobe idan mai duka ya kai ya halatta wani azalimin mai mulki da ya zalunci masashi a cikin alkanuti mun ta ya Allah tsinawa ne ya Allah tsinawa ne ga dai cikin hadisin bukhari manzo Allah na tsinawa kafiran qurayshawa Allah ya saukar da wannan ayar daga nan sai daina yana ambatan su da sunayen su Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan Allahumma majdud wa ta'ataka ala mudar yana ambatan sunan sai na tsine musu sai Allah ya ce laysa lakum min al-amri shay'un aw yatuba alaihim أو يعذبهم فإنهم ظالمون في آية تكرسي ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ga Allah ne mulkin abin da ke cikin sammai da mulkin abin da ke cikin ƙasa yake gaba daya yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha yana gafara ga wanda ya so yana yin azaba kuma ga wanda ya so wallahu ghafurur rahim ubangiji ta ana ne ghafur mai gafara sannan rahim wanda yake mai jin kai wato ga wanda suka tantance jikan su ya'yan wa ina ƙara kiran mu cewa dan Allah mu ji tsoron Allah muna cikin watan ramadana mai alfarma muna cikin wata mai albarka wanda ya kamata mu yi rigingine neman lada a wajen Allah bai kamata ba duk lokacin da aka zo karatu ana kokarin tsara waje a ce wani matsanan wani matsanan mutane suke matsawa ina ganin wannan ya ci karo da ladabi na addinin musulunci kuma ya ci karo da yadda ya kamata musulmi ya samu kansa musamman a cikin wannan wata mai alfarma mu sani cewa muna zuwa ne dan Allah ba dan wani mutum ba ba dan wani masallaci ba ba dan mai yin karatun ba ba dan mai jan bakin ba muna yi ne dan Allah idan har muka dauka cewa muna yi ne dan mai yin karatun ko dan mai masallacin ko dan wani to mu tabbatar mun yi hasarar lada a wajen Allah ranar tashin kiyama kuma a cikin addinin musulunci akwai girmama na gaba akwai girmama shugaba duk wanda aka ce shugabanka ne ko da kafi shekaru ko da kafi shi wani matsayi na ilimi dole zaka bashi girma saboda shugabancin da Allah ya bashi kissa ɗaya gajeruwa ta Umar ibn Abdul Aziz lokacin da ya zama sarki sai mutanen maka suka yi gangami suka zo don sai masa mubaya'a amma tun da baya da za a yi mutane su taho da yawa a ce kowa ya magana sai suka wakilta wani yaro dan shekara bakwai suka ce shi zai magana a madadin su sai yaron ya tashi zai fara magana sai Umar dan Abdul Aziz ya dakatar da shi ce dan me zaka yi magana yi shiru a ciki ba wanda ya girme ka ba wanda ya haife ka ba wanda ya jika da kai sai murmushi ya ce haba amirul mu'minin inda abin ta shekaru ake kallo ai kai ma da ba kai ne amirul mu'minin don kuma akwai wanda ya fika akwai wanda ya haife ka akwai wanda ya jika da kai akwai wanda ya kaza da kai akwai waɗansu halaye da aka lura da su don haka sai aka shugabantar da ni zai in yi magana kai ma akwai waɗansu halaye da aka lura da su don haka sai aka saka amirul mu'minin aka kyale sauran don haka yadda mu muka zo mu girmama ka kai kuma waɗannan su kuma sai suka girmama ni dan saboda ni kuma in ce kaza sai Umar bin zai ya dariya yace zama dan kowa a duniya amma ka zanto mai ladabi ma'ana ko da ba a san mahaifinka ba in dai ka zama mai ladabi mai ilimi mai sanin ya kamata wannan ya wadatar da kai to kaga anan gurin mutanen maka sai suka girmama wancan mutum kamar yadda kabilar a banu salima suka girmama yaro dan karami amru bin salima wato ainihin rinka musulmanci yana dan shekara bakwai tun da ya fi su iya karatun alkur'ani a ce lokacin da aka ce a girmama wani shugaba ko mai mulki na sarauta wanda za a ce da rauni a kansa ko mai mulki na siyasa ko shugaba a ma'aikata ko shugaba a masallaci ko shugaba a ina ana girmama shi ne dan matsayin da Allah ya bashi ba dan shekarunsa ko zanen fuskarsa ba wannan matsayin dole a girmama shi a ka'ida ta addinin musulunci wanda duk ya ce a mu musulunci ai kowa duk ɗaya ne ya yi wa musulunci karya kuma bai fahimci musulunci ba da akwai waɗanda suke ganin tun da ya fahimci suna ayi don mun zama ɗaya annasu sawasu ya tunka asnadul mushi wato kamar yadda haƙoran kum suke na taje kai haka kowa yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana daga cikin girmama Allah girmama mutumin da yake da fulfura a kansa da kuma wanda Allah bai wa alqur'ani to sai kake girmama mai furfura kake girmama mai qur'ani to kake girmama Allah ba a nan gurin liman a sa na liman wanda yake mahaddacin qur'ani da Allah ya shi yace ku bari dan Allah ku yi kaza dan Allah sai mutane suka kiji wallahi tallahi Allah suka muna nawa ladabi ba limamin ba ko wanda ya fika shekaru yanzu a nan a ce an tashi da karatu za ku fita daga masallaci ya kamata kai mai karamin shekaru in ka kalli na gefen ka mai yawan shekaru ne ka dan tsaya ya wuce amma rashin ladabi ne rashin mutunci ne rashin sani ya kamata ne ka rinka hada ka fada ka tashi kana kokarin ka ture shi yana kokarin ya fita bayan ko ya girme ka ko da wa ne ballantana idan ya haife ka ko in yayi jika da kai ya kamata mu karanta wannan ladabin a musulunci ya kamata mu cewa muna zuwa neman karatu ne dan yardan Allah ba don wata manufa ta duniya ba da wanda yake nan sahun gaba wallahi wanda ya tsaya a bakin titi in ya fi ka kyakkyawan niyya ya fi ka lada auren Allah sama da kai da kake sahun gaba saboda haka ba daidai bane a yi ta mutane ku bari dan Allah ku bari dan Allah ina fatan daga yau wannan mummunan al'adan tamu mu yi mata kabari mu binne ta insha Allah gobe da jibi duk ba za mu koma ba Allah ya mana rahama Allah ya dukan mu Allah gafarta mana wassalamu alaikum